بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دام تاشي درسي نتلاتين دتوقف أشكون كراتمنا ألفية كإمام السيوطي رحمة الله عليه yau goma ga watan jumadar ula shekara ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 28 ga watan daya shekara ta 2018 ta miladiya muna cikin wannan shine zai zama to darasi na uku kenan ko a cikin man tuqbalu ko wa mantu turaddu na'am za mu tashi wal jarha wa ta'dila mutlaqan ra'aw na'am bismillah alhamdulillah والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول المعلم رحمه الله والجرح والتعديل مطلقا له فقوله من عادل على الأصح ما لم يوفق من بإجمال برفق نعم yace wal jarha wat ta'dil mutlaqan ra'aw qabulahu min alimin ala al asah yace shi al jarh wat ta'dil yin jarhi suka garawi wat ta'dil ko a karban adalarsa mutlaqan ra'au qabulahu malamai ra'au qabulahu sun tafi o sun wato sun karbi qabulahu a karbarsa mutlaqan ta kowace fuska ai ko ya zo mubhaman ba tare da ambatar sababi ba wajhul itlaq shine wato ko ya zo mufassaran ko mubhaman ma'anar mufassar shine ya faɗi fassarar jarhu din ma'anar mubham kuma kawai ya kawo shi a dunkule to suna ganin uh, uh, malaman wata aji suna karbarsa idan ya zo uh, ra'au kabulahu min alimin idan ya zo min alimin daga masani a yi wanda yake masani da asbabul jarhi wata aji alal asah a bisa mafi ingancin magana in ka ce alal asah wannan ishara ne da cewar akwai khilaf ko akwai sabani malam wasa a wannan malami wasa ko kuma malami wasiq aha wajhan malami wasa ya ce bil bina'i lil maf'ul wan na'ib an al fa'il qawluhu man bi ijmalin juruh malami wasa man bi ijmalin juruh matsawar ba a ba a wato a a ba a tawfiq wato ba amintar da man bi ijmalin jurih wanda aka san shi majruf ne bi jarhin mujmal wato wanda aka soke shi da suka wanda ba a bayyana sababi ba to a nan wajen ba za a karbi ba eh shine wanda aka yi masa jarhi mubham mm, jarh mujmal eh, wato in aka yi masa jarh mujmal ba za a karɓi ta'adil din nasa ba illa mufassar shine mafhumin wannan insha Allah za mu zo ga wannan matsalar. na farko dai tukuna shuru wannan a matsala guda biyu ce matsalar farko shine wane ne wanda ake karban yayi jar kauta addini idan kun tunawa satin da ya wuce mun dan yi magana haka a dunkule cewar akwai ba kowa ne ake karban wata ta'adil daga wajensa ba har muka ambata abinda imamu zahabi risalar imamu zahabi dikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil kun ga wannan risalar eh? kun ganta a lokacin da ina jin har wani ma marwan ne ina jin ya googling ko eh, eh, yana tana nan dai yana da kyau kusan ku ga yan risala ke karama kuma kawai sarji ne na sunayen malamai daga kowane tabaka kowace tabaka ga a wannan tabakar wanda ake karban kaulin su malamai da ake karban kaulin su fi jarh wa ta'adi har zuwa asirin imamin zahabi domin har a lokacin su ma ana yin riwaya duk da yake al-jarh wa yayin da ya to duk an yi tadwinul kutub zai zamanto sai dai kawai a san na wancan karnin amma ba na karnin daga baya wanda yake ba a da karnin riwaya ba na'am wato shi jarhi akan shi suka akan rawi da kuma adaltar da shi wato karban sifarsa ta adala halin kasancewar kowanne daga daga cikinsu mutlakan wato a shi aljarhu wata adil dinnan mutlakan saki ba kaidi wato yana nufin mubhaman shine wanda ba a bayyana sababinsa ba ba tare da ambatan sababinsa ba to ra'au qabulahu wannan ishtigal ne ko ishtigal ne ko ishtigal shine a faɗi amil a faɗi amil ba tare da ma'amul ɗinsa afwan a faɗi ma'amul ba kafin amilinsa hmm. ana kaddara kan cewa ra'au wato ra'au الجرح قبول الجرح والتعديل shine kuma sai ya zamanto ra'au qabulahu din sai ya zamanto mufassar ne ga ainihin abinda ya nasabta aljarh wa ta'dil aljarh wa ta'dil ra'au qabulahu qabul din afwan shine yayi masa qabul din shine amil din an gani masdar shine yayi shi ne almasdar qabulahu shi ne ya nasabta jarhadin nan ku fahimci ku fahimci jumlar yadda take aljarha wa ta'dila kun ga mansub ne me nasibin a a qabulahu qabulahu qabulahu ay qabul al qabul ay qabul aljar wata adila na'am idan wannan aljarha wata adili ya zo min alimin daga masani da sabubban jarha wata adil wanda ya san cewar abinda ake yin jarha wata adil da su wal fiha idan ya san kuma a ciki فرس حاله وأفعاله جرح والتعديل بالنصب على الاشتغال أغني شيني اشتغال أو بالرفع على الابتداء إن كنا سن إعراب كي مكوى هلا كشي كوي والجرح والتعديل مطلقا أو قبوله شي كنا مبتدا da habar ko sai zamanto jumlar ra'au qabulahu shine khabar din eh shine khabarul mubtada kun ga duk irabin dan primary kenan inji malam abdul wahab da irabi dan primary wal jarh wa ta'dil mutlaqan ra'au qabulahu na an ji an kare duk wannan rigima amma in kace zaka bi a bisa ka'idar su kai nasba to sai ka zo da ishtigal to in ka zaka ishtigal sai ka kaddara wanne ne amil din sa mm. Mm. na'am tasiran marbiyan fi i'tiqadihi wa af'alihi wa na farko ya zama to min alimin da asbabil jarh wa ta'dil wal khilaf fiha wanda yake masani da abubuwan da suke sa ai jarhin rawi ko ai ta'dilin sa da kuma sabani a cikin su basiran shine halin kasancewar sai zama to basir mai wato masani marbiyan fi i'tiqadihi wa af'alihi kuma ya to abin yarda a cikin itidajinsa da ayyukansa ah, wato wannan shine sifar al-mu'addil wal mujarrih menene sifofinsu nan a شيخنا عبد العزيز عبد اللطيف يتي يشترط يشترط في المؤدل والجارح أربعة شروط شرط تاخذني نفرق أن يكون عدلا دول شي كان في زمن تو عادل don tunda wanda zai sifanta shi da wannan sifar yana tabbatar masa da adala ne ko ya cire wannan sifar ta adala ko to wanda yake ba adali ba zai tabbatar da wannan adala a gaba zai yi ba na biyu an ya kuna an yana da wara'u yamna'uhu alwara'u min at-ta'assub wal hawa wara'u zai hana shi yin ta'assub shine ya zamanto yana son mutum ko yana kinsa bisa wata sifa wadda take ba ta gaskiya ba ba ta adalci ba shine at-ta'assub hmm. bisa hamiya kenan abin ake ce ma hamiya hamiya hamiya dan ta jahiliya ko dan saboda kabila ko dan saboda a yan uwantaka ko dan saboda dangantaka ko dan saboda kungiyantaka wal kuma ya zamanto wannan wara'u din zai hana shi bin sarrai sifa ta biyu kenan kun ga sifar saniya shine alwara salisa an yakuna yaqidan ghayra mughaffal ya zamanto fadakakke ba mugaffal ba li'alla yaktarra bi zahiri halin rawi kada zahirin halin rawi ya rude shi yana ganin mutum da ya sanya ya sanya gemu ya yi sibga ya yi sanya a a a a a a a me yake ce ma abin nan lalle eh? Eh, ya sanya lalle ko ya iya ya iya hmm. <laughs> Eh kada a ce sallah din dai. a tukuna don wani lokaci a ba za a ci sallah din tana kamar yadda malik yake cewa gharrani bi husni salatihi kan abdul karim ibn abdul makharik <laughs> to kaga dole ya zama to yaqidan na hudu an yakuna arifan bi asbabil jarh wa ta'dil ya zama to masani da asbabul jarh wa ta'dil shine abin da ya fada min alimi bi asbabil jarh wa ta'dil فلا لئلا adlan adlan أو يؤدل من استحق الجرح Wa su ne sifofin to nan kaga kai kawai ya kawo min alimin din to amma sai ya maka ta'liqi da kan cewa ya zaman to basiran mardiyan fi i'tiqadihi wa af'alihi na'am amintacce a cikin itikadin sa da ayyukansa wannan shine ishara ya zuwa ga adala din na'am kawai malamai ne ta malamai ne yawanci dai ana ce musu kawai a immatun nukat annukat eh al'imma annukat to amma shine ai shi zahabi ya ba su suna yake zikru man i'tamada qawluhu man zikru man man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil eh sai ya faɗe su hmm. wannan a bisa magana wadda take mafi inganci maganar da alhafizul iraqi abdulrahim ya inganta ta walbalƙini da kuma sirajuddin albalƙini wannan shine magana zaɓaɓɓiyar manya-manyan malaman nan guda biyu muktarul imamaini wa yake nufi da al'imamaini na'am na'am a'a ai matsala ce usuliya imamul haramai da kuma wanne a'a bai zama to ibn hajar ba hmm. al'imamaini imamul haramain da kuma babansa eh, don su ne tunda ya kawo gazali a bayansu eh. duk daga cikin malaman usul na shafi'iyya ne su wani ake itimadin maganar su na'am wal ghazali da imam al ghazali wal khatib al baghdadi da kuma al khatib al baghdadi da al qadi abi bakr al lani kenan kuma ya nakalto wannan maganar anil jumhur daga jumhurul malamai daga mafiya yawan malamai na usul kenan to a wannan ya shigar da wata matsalar a cikin wata a wannan ta farko shine wato a eh, eh, matsalar farko shine sifar wanda ake karban maganarsa a jarfa wata adil shine muka faɗa na biyu shi jarfa wata adil idan ya zo daga ya zo an yi jarhuwar ta'adil ake karbansa ko ka akwai tafsir shi ne sai ya tun da ya ce alal asah to kaga ya nuna cewa akwai akwal akan matsala awon shi ne wanda ya faɗa yanci shi ne al'asa. ana karɓan aljarh wata adil mutlaqan ay biduni tafsir wato jarhuwar wata adil din nan kowanne daga cikinsu. idan ya zo mubhaman ba tare da an yi tafsirinsa ba ma'ana ana karbarsa shi ne abin da ya ce shi ne alal asa wato ana karbansa mutlakan ai biduni tafsil biduni taqid da cewar an fassara aljahu wa ta'dil ko ba a fassara shi ba wannan shine yace alqaulul asah alqaulus sani shine waƙila muje. ba a karban kowane ɗaya daga cikinsu ba a karban su su su biyun illa mufassaraini sai an fassara ba zai yi ba kawai ka ce fulanun fika sai ka fassara ko kuma ka ce fulanun da'if sai ka fassara me yasa yake da'if hmm? me yasa yake fika hmm, sai ka fassara ai kowanne daga cikin aljahu wa ta'dil la budda min tafsirihima shine alqawlu tsani na'am domin shi ne suka zai iya yin suka da abin da yake ba zai tabbatar da suka akan rawi ba da haka dole ka bayyana sabbin wataƙila kai abin da kake ganin abin suka ne wannan ba abin suka ba ne a wajen آه، آه، آه، عند التحقيق او جن تحقيقي نعم والمعدلة هكذلك مي آدل سروا مي بان سفر عدالة قد يوثق بما لا يكتب العدالة زي اي التوثيق اذا اقول دبايا اكنت العدالة وقيلة وقيل القول القول الثالث يقبل الجرح غير مفسر الجرح انا كربنسا غير مفسر ai wato ana karban aljarhul mubham wala yaqbalu ta'dil illa bi dhikri sababihi amma a tadil ba za a karbe shi ba sai an baci sababin sa لأن أسباب العدالة domin su abubuwan da suke sanya a karba adalan mutum yakthuru tasannu fiha ana iya yin tasannu a ciki eh, ana an san tasannu aiko eh kirkira mutum ya kirkira abu ya nuna cewa shi da kirki ne eh, eh, kamar mutum ne yana neman aure yanzu zai je neman aure ai kaga duk irin abin da ya san cewar ana so a wannan gidan haka zai ko ba haka ba duk irin abin da ya san ana yi shi zai eh, ta kenan فيبني المعدل على yi فيبني المعدل على zahir. Don haka mai ta'adil sai ya yi hukunci akan zahiri to shi kuma zahirin nan ana yin ta sannu a ciki don haka ba a karban at-ta'dil illa mufassar amma al za a karbe shi mubhaman wannan shine al-qawl al-thalith wa wannan wannan yuqbalu al-jarh mubhaman wa la yuqbalu at-ta'dil illa mufassaran wannan bai faɗi wanda yake bai faɗi ashabu hadal qawli ba Wakila qila aksuhu wakila wani kaulin ya ce akasin wannan me akasin sa ana karban ta'adil min ghairi zikri sababihi ai ana karban sa mubhaman لأن أسبابه كثيرة domin asbabinsa suna da yawa don haka yana wahala a ambaci wato a ambaci su إذ هو يخرج المعدلة إلى أن يقول domin wannan zai bukatar da shi mai ta'adil ya ce ai bai yi kaza ba bai yi kaza ba saboda asbabun ta'adil suna da yawa ya aikata kaza da kaza wa yu'addilu jami'a ma don haka sai ya faɗi dukkan abin da yake ake fasikantar da shi da aikata shi ko da barinsa wannan kuma shafin wahala yana da abu ne mai tsanani da gaske amma aljarhu ba a karbansa illa mu bayyana sabab sai ya bayyana sababinsa wannan shi ne kaunin jimfor domin yana afkuwa bi amrin wahid da umarni da al'amari guda daya kuma ambatansa ba zai wahala ba saboda ka ce masa don haka zai a ce dole sai ya faɗa wannan shi ne abu ne na hankali amma a ta'ajil saboda asbab suna da yawa bai kamata a ce dole sai an faɗi asbabunsa ba kuma يختلفون في أسباب الجرح دو كما سبب الدليل نبيو شوى سنة سابقة وأجان أسباب الجرح wato dalilan dalilan da ake suka ga rawi أحدهم ɗaya daga cikin malamai ya itlaƙin ya saki hukunci da jarhi da suka ga rawi da abin da yake a bisa abin da yake itikadin su cewa suka ne amma ba abin abin ba mai suka bane a cikin a fi nafsil amr a wato a cikin tahqiqin al'amari wala budda min bayani sababihi dan haka babu babu makawa sai an bayyana sababin sa domin a duba hal huwa qadihun aula shin mai suka ne ko ba mai suka bane wannan an ruwaito shi daga shafi'i kuma imamun nawawi ya inganta wannan Salah. haka ma ibn salah shi ma ya inganta wannan ya ce wannan shi ne zahiri kuma abin tabbatarwa a fikihu da usulul fiqh bal khatib al-baghdadi ya ambata annahu madhhab al-a'imma cewa wannan shine mazhabar manyan malamai daga manyan malaman hadisi ka shaykhaini wa ghayrihima ka shaykhaini kamar bukhari da muslim wa ghayrihima da kuma waninsu wannan kuma shine aka ce mazhabul jumhur wato yuqbalu ta'dil mubhaman wala yuqbalu jarhu illa mufassaran an fahimta wannan shine alqaulul awwal alqaulul thani shine wanda ya gabata yuqbalu jarhu wa yuqbalu jarhu mubhaman wala yuqbalu ta'dil illa mufassaran akasin wannan eh? wato aljar a kawo shi a dunkule amma ta'adil sai an fassara shi saboda asbabun ta'adil suna da yawa ko alƙaunin salis shine la yuqbalani illa mufassaraini kowanne daga cikin aljarh wa ta'adil sai an fassara nan bai ishara gare shi ba hmm? bai ishara gare shi ba ko afwan ya ya ambace shi eh shine wanda ya faɗa shine alqaulus sani la yuqbalani illa mufassaraini sannan alqaulur rabi' shine yuqbalani mubhamaini shine wanda ya fara anan wanda yace alal asahi din hmm. to akwai kauli na biyar wanda bai fade shi ba shine qaulul hafiz ibn hajar shine qabulut ta'dil mubhaman at-ta'dil ana karban sa mubham saboda shine asali a cikin sifar ra'awi da dalilan da aka ambata na qabulut ta'dil mubhaman da kuma kan cewa asbabun sa suna da yawa ba zai yi a face za a fade su ba amma at-tafsil uh, fi qabulil jarh على النحو التالي وجن جرح في أي تفصيل إن كان من, إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا وجن, وجن الجرح في أدوبة أكن شي wanda أكي تجريه من الناس an samu wani ya yi ta'addi an samu wani ya hukunta shi da adalci idan an samu wani ya hukunta shi da adalci ko da muhammad ne to ba za a karɓi jafi ba sai an yi tafsir amma idan ba wanda ya wasaƙa shi ba wanda ya hukunci da adalarsa to za a karɓi haɗin muhammad domin rashin karɓarsa sai ya zama wato karɓarsa aula min rashin karɓarsa yace wa hada yace wa in kana man juriha jarha mubhaman kad khala an tadil qubila fihi al-jarh wa in kana mubhaman إذا صدر من إمام عارف وذلك لأن الراوية إذا لم يؤدل فهو في حيز المجهول فإمال قول fihi aw la min ihmalihi وإنما لم يطلب من المجرح تفسير جرحه لأنه لو فسره فكان جرحا غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به فأولى من إعمالها wato idan shi wanda aka jarraha shi idan wanda aka yi masa jarh mubham ba wanda ya taɓa hukunci a kansa da adala menene eh kafin a yi masa jarki a menene hukuncinsa kafin a yi masa jarki na'am kafin a yi masa jarki majahul ne a hasan majahul al'ad ko ba haka ba an san shi irtafa'ad da halatu ainihi amma an san halinsa eh an san halinsa ba a sani ba saboda haka menene wanda ba a san halinsa ba me ake ce masa majhulul hal ko ba haka ba idan ka ce wanda ya zo ya masa jarhi eh shine ake ce ma mastur idan wani ya zo ya masa jarhi shi wannan majhulul hal idan baka karbi jarhin nasa ba zaka iya zaka iya karbar riwayarsa majhulul hal domin ko baka karbi maganarsa ba ya zama to majhulul hal dan haka gara ba ka karbi maganar tasa in kace sai ya fassara sannan za ta karba hmm? ai rashin karɓar kama dama can ba zai sa a hujjar shi ba saboda gara ma ka yi aiki da maganar tasa da ya kawo jar mubham bisa ka aiki da ita shi tafsirin alhafiz ibn hajar saboda haka ana karɓar ta'dil mubham jar shi ma ana karɓar sa mubham idan ya zama to rawun ba a taɓa masa tawfiq ba amma idan an taɓa masa tausir ba a karɓan jar a kansa illa mu fassara. wannan shi tafsirin alhafiz ibn hajar ne ya gyara maganar a alƙawar awal wanda ya ce alal asa tunda alƙawar awal da ya ce alal asa ana karɓan jar wata adil mubhaman ko mubhamai ne to amma akwai tafsir wajen karɓan jar mubhaman idan ya zamanto ba a taɓa masa tawfiqi ba na'am ثم أورد ابن السلام على نفسه سؤالا فقال تسنى شيء ابن السلام يقرارو مكانسة تنبيع أكان كانسة يجي ولقائل أن يقول تنبي فدي زي يتشيوا إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب المصنفة في الجرح malamai wato mutane malamai suna dogaro ne kawai a wajen sukar rawi da masu riwayar hadisi wa raddi hadisihim da raddin hadisansu alal kutubil musannafati fil jarh a bisa littafan da aka rubuta a cikin jarh littafan jarh wa ta'dil dan shine za au fihi au kuma fi wato fi al jarh din wa fi ta'dil ma'an gabaki daya wato suna itimadi akan littafai ne wa qallama yata'arrabu musannifuha li bayan sabab kuma kadan ne malaman nan da suke yin suke bijirar da bayanin sababin aljarha din nan bal abin da suke takaita shine su ce fulanin da'if wani rawi kaza da'ifi ne ko kuma laisa bishai ba komai bane shi hmm. Eh, eh haka suke faɗa ba tare da sun bayyana sabab ba wannan shi abin da ka samu a ciki eh, a wannan mu mufassar wannan mufassar in aka ce saduqul lahu awham an fassara eh. ko kuma ce wannan hadisin za'i ba tare da sun bayyana ne fuskar raunin hadisin ba ko bai tabbata ba da makamantan wannan fashtiratu bayani sabab yaktabi yufzi ni a waje na yufzi da haka sharɗanta bayanin sababi zai kai ya zuwa ga rashin amfani da duk abin da ke cikin tafannin in kace dole sai an yi bayanin sabab to kenan ba za ka yi amfani da tafan jarhuwar ta'adil ba don tafan jarhuwar ta'adil suna zuwa babu bayanin sabab da kuma toshe kofar jar a bisa mafi rinjaye da kuma mafi yawan lokuta sai ya yi jawabi to ga jawabinsa ya kawo rikici ya ce ga warwarewa cewa wannan a yake ba a yi amfani da shi ba a dogara da shi ba wajen tabbatar da suka da kuma hukunci da shi an kabuli hadithin man tsila fihi mitla zalik to ai an yi amfani da shi wajen a yin tawakkufi kan karɓar hadisin wanda aka ce masa kutankwacin aka masa magana da kutankwacin wannan sifa riba saboda wannan abin da aka faɗa ɗin ya afkar da kokonto mai ƙarfi wanda kamar wannan kokonton yana hukunta tawakkufi tsayuwa rashin karɓa. Kuma man an riba sannan wanda wannan kokwantan ya yaye daga gare shi da bincike akan halinsa to wannan sai ya wajabta aminci da hukunci da adalcinsa a aujaba aujaba fiqata bi adalihi wa qudila hadithuhu hudai kuma sai a karɓi hadisinsa ba za a yi tawakufi ba kamar waɗanda aka kafa hujja da su a cikin sahihaini kamar daga wanda irin wannan irin wannan suka ya tatse su daga wani su daga wajen wani ashabu sahihaini din to ka fahimci wannan mahlasun hasan domin wannan mafita ce kyakkyawa wato abin da yake nufi ba wai ana cewa ba za a yi amfani eh, haka ne abubuwan da ke cikin tafan nan ya zo a dunkule ba a fassara ba amma rashin fassarar wannan a rashin fassarar da aka yi rashin fassarar da aka yi bai nuna kan cewa ba za a yi amfani da littafan ba domin ko ba komai waɗannan ruwa ɗin da ba a fassara dalilin da ya sa aka suka a kansu ba aka ce fulanun ba'i ko fulanun laifin da shai wannan ya sanya kokonto a kansu ne karfi duk da ba a bayyana sababi ba saboda haka a wannan ba wai ya ce za a yi hukunci a kansu ba ne na kan cewa su mujarraho ne an yi gazi a kansu a'a hukuncin a kan labarinsu tunda an kawo suka da ba a bayyana a kansa ba an kawo suka a kan su da ba a bayyana sababinta ba sai ke tawakkufi ko to wannan tawakkufin sai zai sa kama bincike to idan aka yi bincike wannan kokonton ya kau saura ka ne ya saura kaga ya zama to amintacce kenan yace kamar ruwatu sahihain ne ai ruwatu sahihain an yarda da su bina'an akan cewa buhari da muslim sun yi ikhrajin hadisan su ka wanda ya suka akan su wanda ya suka a kansu wannan zai zama cewa sai wanda ya suka a kansu daga waɗanda suke ba daga cikin ashabu sahihain ba wannan zai sa a yi tawakkufi a kansu har sai an yi bincike an gano halin su to wajen bincike wajen gano halin shine za a iya zai bayyana kan har a gane kan cewar shin hukuncin ashabu sahihain shine ya fi rinjaye ko ko hukuncin wanda suke suka a kansu hmm. saboda haka wannan bai nuna dai kan cewa ba za a iya amfani da abin da ke cikin littafin magabata din nan ba duk da yake ba su bayanin sabab ba da Allah ku dan bani lokaci na yi alƙawari dama na ce bayan rabin awa dan yi dan break na minti biyar insha Allah salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am wa ala al-asahi alladhi fi an-nazmi ibn hajar to a bisa alqawl al-asah wanda yake a cikin annabin menene alqaulul asah din menene ake nufi da mutlaqan yawa qabulul jarh wa ta'dil mubhamaini ina karbar su mubhamaini qayyadahu al-hafiz ibn hajar shine al-hafiz ibn hajar ya kayyade shi da abinda shi al-musannif imam suyuti ya kayyade da fadin sa ma lam yuwaffaq matsawar ba wato adalcin da بالبناء للمفعول مبني للمجهول نائب الفاعل فدن سا من كان باجمال وند يكسانشي ان يي مسا سوكا باجمال ادنقلي اي مجروحا اي مجروحا باجمال شيني مبهم matsawar ai an kayyada wannan kaulin na cewa ana karban aljarh wa ta'dil mubhamaini matsawar ya zamanto kan cewar wanda aka yi masa jarh ya zamanto cewar ba a yi masa jarh mubham ba to in aka yi masa jarh mubham to a lokacin nan sai ya zamanto cewa dole sai an bayyana asbab hmm. bayanin wannan magana kaidi da ibn hajar ya sa shi ne wanda aka yi masa jarhi a dunkule alhali wani daga cikin ma'abuta manyan malaman wannan sha'ani na jarhuwar ta'adil ya yi hukunci da tausikinsa lam yuqbalu fihi min ahadin ba za a karbi jarhi a kansa ba daga wani daga daya kowane ne shi kuwa face ya fassara shi kan eh, tabbatar lahu rutbatu fiqa domin matsayin wato martaba daraja ta fiqa ta tabbata a gare shi fala yuzahzahu anha ba za a tunkuɗe shi daga ba za a shi daga kanta ba sai da lamari wanda yake bayyananne domin manyan malaman wannan sha'ani ba sa adaltar da wani sai wanda suka lura da halinsa a cikin addininsa sannan kuma a cikin hadisinsa a cikin addininsa shine adala a cikin hadisinsa a cikin hadisinsa kuma shine babu kuma sun jinjina shi kamar yadda ya kamata shi ne kuma mafi faɗakar mutane falayun yun to ba a warware hukuncin ɗaya daga cikinsu illa bi amrin sarih illa bi amrin sare. ko bi illa amrun sarih yace muku illa bi amrin illa bi amrin sarih bai da al'amari wanda yake ne idan ku ya zamanto ya wofinta daga hukunci na ta'adil na adalci a kansa sai a karɓi wannan jarhin nasa ba tare da an fassara shi ba amma shi ma idan ya zo daga masani domin shi idan ba a hukunci a kansa da adala ba to ya zama to a cikin taron majhulai wanda ba a san su ba majhulul hal kuma a wato aula min ihmalihi a aiwatar da maganar wanda ya masa jarhi shine ya fi cancanta bisa a aiwatar da shi inda ya zo da ta ilmi eh. maganar a kafin da zahabi za ta zo lam yaltami ithnan min ala tawfiqi da'if wato ba a taba samun mutum biyu daga cikin malaman wannan fanni ba ya zama to sun yi ijma'i ala tawfiqi da'ifin akan akan hukunci da adalci akan wanda yake ba'i inda ya tabbata ba'i ne to za ka samu mutum biyu sun yi ijma'i akan sa ba dalantana a ce sama da biyu sun yi ijma'i sai sun saba na'am a ah, wannan shine cewar don in kace in an yi haka sai zama to kan cewa al'umma ta yi ijma'i akan balala ko ba haka ba al'ummar nan ba ta haduwa akan bata wanda ya tabbata cewa da'if ne to ba ka taba samun an yi ijma'i ga baki ɗaya ko da mutum biyu ne ko suka yi magana a kansa a ce sun yi ijma'i a kansa ce sai ne bayan fi waƙa hal da'if ne in dai da'ifin ne domin gaskiya ba ta fita da cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun fahimta da haka ba za ka taba samun a ce idan ba wanda ya hukunci akan rawi sai mutum biyu kuma ya zama tofi waƙil da za'ifi ne a ce sun yi ijma'i akan cewa fiƙa ne don suka ijma'i kan cewa fiƙa ne kajin gaskiya ta fita daga cikin ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda kan baya yiwa haka kuma wannan abinda imamu zahabi ya faɗa bil istiqra saboda shi ka san min ahlil istiqra dan shine ake cewa tamkar wanda ya tsaya ne aka yi masa fareti na al'umma kowa ya zo yana wucewa ana cewa wannan shine wani wannan shine wani wannan shine wani saboda ka min ahalin istiqra at-tam shi zahabi zai iya faɗan wannan na'am wala ala tad'ifi tika ko kuma wanda yake tika ne su mayar da shi da'if eh, eh, bal ai bal in kana ma'ana wato shine bari idan ɗaya daga cikin su da afahu ya rauna na shi to ɗayan zai ɗayan zai amintar da shi ko kuma ɗayan su ya amintar da shi ɗayan zai rauna na shi Alhafin ibn hajar ya ce don haka ne matabar imamun nasa'i take baya barin hadisin mutum har sai idan taron malamai gabaki ɗaya sun haɗu akan cewa maturuk amma in ya zama waɗansu sun karɓe shi waɗansu ba su karɓe shi ba to ba zai bar hadisinsa ba zai fitar da shi domin ta yi gaskiya tana tare da su na to shi ke nan sai mu tsaya nan insha Allah Allah ana san dan dan kulasa na karatun mu na ɗauki da jarfar tabi akan wannan matsala da da ke kusance ta wato halin karban aljarhuwar ta'adi a tafsimul aqli ga matsalar tafsimul aqli ga matsalar yawa fuska hudu ce kun gane saboda kuna da aljar kuna da ta'adil al-mubham kuna da ta'adil al-mufassar kuna da aljar al-mubham kuna da aljar al-mufassar ko ko ba haka ba isman za ku yi biyu sau biyu aljarh wa da al-mubham wal mufassar biyu sau biyu hudu kenan an fahimta wannan shine a taqsimul aqli ga matsalar to a bisa haka kuma zaka samu kauli guda hudu shine shine matsalar matsalar arba'atu aqwal ne sai kaulin hafiz ibn hajar wanda ya tafsir da ka hamsatu aqwal dan ku rike su to da wannan matsala ce wadda take so da yawa mu dai lokacin da muke karatun jarhuwar ta'adil tana daga cikin abin da muke ba ma kiyayewa muke yawan mantawa to in rike wannan al-taqsimul aqli zai rike muku na farko al-qawlul awwal shine ya zama to al-jarh wa ta'dil mubhamaini wato al-jarh al-mubham at-ta'dil al-mubham duk ana karɓar su wannan shine wanda yace al-asah ko القول الثاني شيني الج... آه، شيني زمنتو مفسرين الجرح مبقى آه، واتو التعديل المفسر والجرح المفسر بدا اكر اكو النيبة في اي تفسير القول الثالث شيني التعديل المبهم الجرح المفسر وانا شيني قول الجمهور أه؟ التعديل za a karɓe shi mubham amma aljarhu ba a karɓar sa sai mufassar alqaulur rabi shine akasin wannan eh? aljar at-ta'dil almufassar mufassar aljarh an fahimta to wannan shine ta taqsim al-aqli mubhamaini mufassaraini ɗaya mubham ɗaya mufassar ɗaya mubham ɗaya mufassar eh? kun ga hudu kenan wannan shine a karba ta kwa shi hafiz ibn hajar kaulin hafiz ibn hajar ya yi tafsil ga alqaulul awwal wanda yake al-asah cewa ana ko ne daga cikin su mubham amma da sharafi cewa shi aljarhul mubham lokacin da ake karbarsa idan ya zamanto kan cewar ramin majhulul hali amma idan wato ba a samu wanda ya masa tawfiq ba to sai a karbi aljarhul mubham amma in dai yana da tawfiq to ba za a karɓi jarh ba illa mufassar saboda ka kaulinsa ya hada alqaulul asah da kuma qaulul jumhur mm. abin da yasa ake cewa wato ana karban at mubham jarh kuma dole a fassara shi saboda at za a iya cewa kusan shine asin, mm. shine asal tare da musulmi a asalin musulmi ya zama to adil saboda haka asali yana tare da su saboda haka cire shi daga wannan ba zai yiwu ba bi amrin mubham da wani al'amari wanda yake a dunkule dole a fassara wannan shine mustanadin kaulin jumhur sab'an da kuma abin da suka ce na kan cewa asbabu ta'dil suna da yawa saboda haka ba zai yiwu a ce sai an faɗe su ba amma asbabul jarh ma'duda za iya wani ɗaya daga cikin su ya isa jarhin mutum saboda aka shi yasa suka ce sai an yi tafsirin jarha, amma ta'dil ba sai an yi tafsirin sa ba wannan shine mustaradin kaulin jumhur to kaga magana Hasib ibn Hajar ta hada kaulin jumhur da kaulin da yake shine al-asah domin wannan shine al-asah tunda abu ne na sifa idan aka ce ba sai an yi tafsir ba a karba wannan ziyadatu ilmi ne so da ka lizimta ma wanda ya jar sai ya yi tafsirin jarhinsa ko wanda ya ta'adil sai ya yi tafsirin ta'adilinsa ka lizumta masa abin da bai zuzunce shi ba tun da yana faɗin sifa ne da ya sani kuma al-maqsud kan shi ne abin da yake an sani da gare shi shine shi arifi shi matsani ne ga asbabu jarh wa ta'dil saboda haka a shar'anta masa cewa sai ya yi tafsiri kafin a karɓi maganarsa sa ilzam ma laysa bilazim hmm. to amma kasancewar <clears throat> shi jarh khilaful asl ne shi yasa ake neman tafsir wannan shine mustaradin kaulin jumhur to al ibn hajar sai ya kawo hala guda ɗaya wanda za ta taba waɗannan za ta hada waɗannan idan ya zamanto cewar shi rawin da ake magana akan sa majhul ne to kaulin al-asah din nan shine asali za a karɓi jarh wa ta'dil mubham hmm? dan in baka yi amfani da in baka yi imalin wannan ba wannan rawin da zai zama to majhulun hal to raka kai aiki da wannan ziyadatu irin da aka samu aula min idan ku an riga an yi masa tawfiq ko da mubham ne to wannan jarh din ba za a karbe shi ba sai an yi tafsir wannan shine tafsirin al-hafiz ibn hajar kai wannan kusan shine kulasan mas'alar Mm, sau da yawa lokacin da muke jarhuwar ta'adil muna yawan mantawa da ikhtilafin wannan amma wannan kusan shine zai muku ku rike al-ism al-aqliya al-taqsim al-aqli mm, eh, da da kuma tafsirin al-hafiz ibn hajar Na sai mu shiga sahih muslim